wa rahmatullahi wa barakatu suna na haji ali na gama ifc 2 ina aiki a federal ministry of uh, labor and employment kaduna sana hussein isa bello that's five years ni na dan harkokin mutunci a Obasanjo Allah ya taimaka Assalamu alaikum sunana Mustapha Awal Kamtu na fara 1H na kuma kare 5C1 yanzu ina harkar laboranci ne harkar tagogi ke na aluminium a kofar ruwa. Assalamu alaikum ne Ibrahim Adocha a yanzu na aiki a asibitin Yaralaci ko da Imam Wani ko da za ka gamu da ciwon fitsari a lokacin kuna magana da Ado E. ta tazan gidan gona Benon da fatan da an gane to yanzu na tare da Nigerian Prison Service amma fa sabata ta juyar ta ritaya balan eh sani kicina take yawo da haka kuma na na fara a a1 accounting daga ƙarshe kuma ka gama 5b class Allah ya taimaka Assalamu alaikum jama'a well kuna magana da Ado Ehuma tazan gidan gona Renon da fatan da an gane to yanzu na tare da nigerian prison service amma fa saba ta juya ta retire balan eh sani ta yi kiya yawo da haka kuma na gama na fara a a1 accountant daga ɗaya kuma ka zama 5b class Allah taimaka na na amci isa na fara amci isa kofar mata gigi na fara wani m na yi 2e e, na yi 3b na yi 4b na yi 5b ina aiki ina zaune a jan bulo a kano amma ina aiki ne a kaduna ina aiki da hukumar kula da polytechnics polytechnics na Najeriya wato National Board for Technical Education MBTE ni ne director uh, vocational technical and skills uh, development department Assalamu alaikum sunana Ibrahim Yahya ajin madaya da shi 5B 1 a 5b1 muka gama eh, daga baya bayan haɗe mun zama ba eh. <laughs> a ah, ba ma yi bane <laughs> ina zauna a unguwar dawakin dakata makwabci na malam sada ya ce muku shi malamin makaranta ne ba haka ba ne shi mai makaranta ne yawwa ina aiki a abuja a central bank of nigeria babban bankin nigeria um, yanzu ina sashen protecting din ko kuma kare interest din jama'a customers na bankuna so shekaran jiya zuwa shekaran jiya waccan mun saki sabon tsarin caje-cajen bankuna eh so na assistant director nan department din so duk mai mai ishu da bankinsa mai matsala da bankinsa ko na caji mai yawa ko wasu abubuwa to insha Allah ku mana magana insha Allah za mu taimaka to suna na YB ne tare da ni da wannan yaron shi ne na ne ne ina aiki sabon eh. assalamu alaikum jama'a a gurguje ina mana murna faruwa a nan wurin alhamdulillah da allah ya sake tara mu kamar yau aka kai mu ya hoton 1980 a cikinmu akwai da yawa ba su ji ainihin taron nan ba ya kamata a yi kokari da za a sanar da kowa don mun ka yawa sunana hussein usman hanga kuma na gama a 5c2 allah ubangiji ya ba mu rayuwa mai albarka a halin yanzu ina aiki da kano state teachers board assistant director mutane da ba da wannan kanan wanda za a kanan da rasa na a ne ke za a ka yi ajin da ke gaba ne ke a a Allah ya Allah ya Turawa. ina aiki a national board for technical education sunana kabiru sale abubakar kokar nasarawa na cas na gawa irc 2 ne wurin ina aiki da malam makaranta ne yanzu a bebeji kwarin kwa. alaikum wa rahmatullahi ta'ala sunana Adamu Haruna Isa fage kuma na gama class ina jin ko 5 wanne to a to na aje shi na aje shi a yanzu ina dan kwadago na a wani kamfani a sharada ana ce da shi under spinning and guy salamu alaikum ya yi matuƙar da Allah ya haɗa mu a wannan taro domin wasu tun da zuwa makaranta ma sai muka fara da rashin wasu ba sa samun zuwa makaranta can commercial na gode Allah sunana Kasim Ali Libis class 5 C2